Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barka barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta Bash TV. Sannan a cikin sabon bidiyon da zai nuna mana hanyar da zaka bi domin kai ma ka hada tech chat wanda na tabbatar a wasu musamman a social media na Facebook da WhatsApp zaka ga ana posting na screenshot wanda zaka ga wani ya sa Bill Gates, Buhari, obama waye waye da dai manyan kasa wanda za a ga an sa su a matsayin kana chatting da su kuma a lokaci guda wanda wannan a really magana ta gaskiya abu ne mai matukar wahala ka ga mutum ya hada wannan to shine wani ma na kawo mana application wanda kai ma za ka yi amfani da shi domin ka hada wannan check check ɗin da za a ga wasu suna haɗawa daure ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ganin yadda za ka haɗa wannan check check ɗin Barka mu da dawa, kamar kullum idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel da farko muna maka barka da zuwa sannan muna roƙon ka alfarmar da ka taimaka ka zama ɗaya daga cikin mabiya na wannan channel ta hanyar danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all mun gode mun gode. Application ɗin da za mu yi aiki da shi shine wannan idan ka duba description na wannan bidiyo na aje maka link na wannan application inda za ka je ka yi downloading ɗin shi sai kuma ka buɗe kamar haka nan yana lodin ne bari mu jira ya dan buɗe ok kamar yadda kuke gani yanzu wannan shine fuskan da zai fara nuno maka wannan yana maka talla ne na kuɗi wanda in na kuɗi ne za a sa ma whatsapp cleaner ga vip customer ga kuma ads wato ba za a rinka sa maka talla ba za a ga start free trial wanda mu da shi za mu amfani sai kai click a gurin na free din kamar yadda kuke gani yanzu za ka fara da ba wannan application dama kamar guda biyu Wani application ba wai iya wancan zai baka dama ka hada ba za a ga ga due delete message in mutum ya turo maka message ya share za a gani ta nan ga status saver ga kuma whatsapp web wanda na san mun san amfani shi yanda za a ga chatin na wani in ka shi wayarsa ga whatsapp kilina ga kuma web chat da dai sauran abubuwa da dama har da gallery ga shift open ga kuma text kita wato inda ka je ka sa rubutu daya da gime mai ta kansa kamar yadda muka kawo bidiyo a baya bayan nan a wani sabon application din kai tsaye yanzu idan ka duba wannan option din mai ratsin pink color za ga yadda aka sa fake chat and call sai kai click a wurin da zarar ka yi click wannan yana gaya ma ne kawai sai kai click a nan dismiss bayan ka gama nan za ga ya kawo ka normally yadda ka san fuskar wasu haka za gani yadda daga nan ƙasa za ga alamun start chat sai kai kilik a gurin bayan ka yi kilik kai tsaye za a nan ya fara sama da ka sa sunan wannan wanda kake so ka nuna kana cacin din da shi misali mu yanzu bari mu sa a ah, muhammad buhari wato president kenan na Najeriya kamar yadda kuke gani yanzu nan Musa nan kuma shine inda zaka je ka ɗauko wani foto na shi wato idan kana da hoton Buhari nan shine inda zaka sa kai tsaye bayan ka sa hoton shi nan kuma zaka zo nan kai kunna nan wato inda za a ga a wasu ana sa maka online wato a take a lokacin suke chatting da shi sai kai kunna yanda shi ma nan ƙasa za a ga typing wato in kana so ka kunna a take a lokacin yana maka typing sai ka kunna shi ma sai kuma nan status wanda in kana so ka sa kamar dai yanda a normal whatsapp ɗinka za ka sa yanda za a ga mutane suna sa bayan ka gama kai tsaye sai kai kilik a nan ƙasa wato save kamar yadda kuke gani yanzu na san da ganin wannan zaka iya tuna ko da ka taba gani a baya za a ganin an sama Muhammad Buhari kuma ga shi really dai ne yake chatting din za a ga an sa maka typing sannan in kana so ka kara zaka iya ka kara click anan bari mu gana misali mu sa wani kamar yadda kuke gani yanzu ga shi mun sa dadi hikima wato abale kenan shi ma zaka iya shigo nan ka zo ka nemi hotonsa kamar yadda kuke gani yanzu ga hoton samun sa shi ma sai ka kunna mai online ka kunna mai typing status ya danganta in kana so ka sa ko kuma ba sai ka sa ba shi ma sai kai save anan kamar yadda kuke gani yanzu za ku gaga daji hikima kuma normal za a gaga typing wanda ina da yakinin in kai screenshot ka nuna abokan ka wannan za su matakar mamaki su ga cewar kana chatting da abale ko kuma muhammad buhari da dai sauran duk wani babba da kake so ka sa yanda bayan ka gama tsara naka wannan zaka iya kai screenshot haka bayan ka yi screenshot zaka iya zuwa kai maka dingishiya a social media facebook ko whatsapp domin ka burge abokanka da wannan hanya a takaice wannan shine hanyar da zaka bi domin kai ma ka hada tech chat ta yanda zaka ba abokanka mamaki sanin wannan application na da matukar muhimmanci saboda ko ba komai kai ma zaka iya yi ko kuma idan wani abokin ka ma ba zai baka mamaki da wannan hanya ba domin kai ma ka san yadda ake hada ina fata ka ji dadin wannan application da na kawo mana kada ka manta da Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar tsaro ka zaɓi sannan wannan bidiyon namu alamar like